me yake faruwa to abin ne akwai nauyin faɗi ai komai nauyinsa tun da aiki aka saka sai ka faɗa ba ta samu shaida mai kyau ba unguwa wanda na tambaya sun faɗa min cewa tana tara samari kuma ba ta ganin mutuncin manya unguwa kuma tana bibe-bibe duk wasu wanda suka san ciwon kansu ba za su so su yi rika da irin ba inna lillahi wa inna ya ya ya ya ya ya ina alaka mutum na alakar gaskiya makulla alaka makulla alakar gaskiya mutum na alaka na laka makulla lakar gaskiya akwai wuya komai wahala ana tare ta makar ɗaurin zanziya ita alakar gaskiya ita ke da yan hayaniya sannan alakar gaskiya ita ke samaraya zuciya kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya duniya alaka, makin alakar gaskiya, makulla alaka na lakar gaskiya mijin na alaka amma wannan sakamako bai yi min daɗi ba wallahi kuwa shi yasa jikina duk nema ya sanyi shikenan je ka kawai yanzu ta yaya zan tunkari a sale da wannan magana lokaci ɗaya duk hasken da nake hango yanzu ta koma da ciki karki ce haka halisa bai zama ba tukunna to me ya rage na ne kai magabatan ka ba su turo ba shi kuma wancan azalimi ya riga ya kai kudin gida gani ina so kuma har kawo bala ya sa masa sati halisa wanda kawo bala mahaifinki bai da wani ɗan ko kuma kani su uku ne daga mahaifina sai kawo bala sai ƙaramin ƙaninsu ko aure bai yi ba sunan shi kawo kamun kuma kawo bala bai ɗauke shi a bakin komai ba ki haƙuri gobe zan tuntuɓi mahaifina zan ji me zai ce Namir, ba abin da mahaifinka zai gaya maka illa ka ci gaba da kulawa da aikinka na ofis domin halisa ta kuce da kaninka. Kai, me ya kaka gurin matata? Matarka fa ce. me ya rage banda a tara shaidu a shafa ko halisa? haka ne ka san akwai mutanen da suke gina duniya su dinga rayuwa a cikinta to ina kyauta tanka a ɗaya daga cikinsu ban ga laifinka ba dole ka dinga gaya mun magana na izgilanci sakamakon ban ɗau mataki a kanka ka zo gurin matata ba wai kai me kake tunani ne kana ta cewa duk irin kalmomin da kake za su firgita ne kuma na ma kama da wanda za su za ka gaya magana su firgita duk tanka ba wata kalmar kwaya ɗaya Ta saka na firgici a zuciyata <laughs> ke kuma kai malam dakata duk abin da za ka yi tsaya iya kaina amma kar ka sake ka dame ta wato halisa kina gani wannan mutumin yana kasa mun maganganu baƙaƙe kin ki cewa komai ko ai ni mamaki yake bani da har ya tsaya yana sa in sa da kai lokacin da ka zo kofar gidan nan ya maka da kai ko ka manta ni sai maka ne ka rike mutuncinka kafin mutuncinka ya zube a gurina ka kiyaye sauran mutuncinka da nake gani abdullahi hamadu ruwa alisa zaki da na sanin wannan bakaken kalamai da kika gaya min nan gaba kaga abin da nake faɗa muku ki haƙuri halisa za mu san inda za a yi gobe insha Allah Isham ya ake ciki ne Alhamdulillah To lalle lalle gobe da safe ina so ka zo gidan nan ka same ni don akwai labari mai daɗi Allah ku. Ƙwarai kuwa. to ba damu insha Allah gobe mu Allah ya kai mu sai ka shigo Lafiya lau. Ah, ina yaya Namir ko ya fita ne? Ka duba yana cikin ɗaki ko? A ah, daga can nake ai. To ban san ko ya fita ba. Ka zauna mi breakfast na. Ah no no ina da abin yi a office ina dan uzuri ne. Okay. Namir ya nake ganin damuwa a tattare da kai ne. Ka kwantar da hankalinka Namir. insha Allah muna sa ran yau Alhaji Lawan zai zo ya sanar da mahaifinka sakamakon binciken da ya yi. To ajiya. Ni ma labari ne ya zo kunne na. Wani kawunta ne aka ce ya saka rana auren ta nan da sati biyu. Shi sa gaba ɗaya duk hankali na biya tashi. Dukar hankalinka ya tashi, ka kwantar da hankalinka. Insha Allah yarinyar in har matar ka ce, to babu makawa. Sai ka aure ta ko an sa ranar ta da wani to za fa a warware ayi da kai. ka ko ba komai zan tafi ofis jiya amma kana jin za ka iya zuwa ofis yau kuwa eh zan iya to amma dai ka rage wannan damuwa ka ji ko na ji kina magana ke da waye ne ko ko waya kike ni da namir ne ya tafi ofis yanzu amma dai alhaji gaskiya yana cikin damuwa kan magana aurensa babu komai in allah da yau za mu gama komai da alhaji lawan insha allah in har muka samu abin da muke so ba za a daɗe ba za a ɗora auren nan Ya lame, ina kwana? Lafiya lau ummi. Yanzu ya Aisha mai zo yana neman ka kuma ya duba ɗaki ma bai ganka ba. Wallahi na ɗan leƙa wajen Alhaji ne. Ya Lamir, ka yi haƙuri da abubuwan da suke faruwa insha Allah wa Allah zai baka abin da kake so. Kana da haƙuri kuma halayenka masu kyau ne. Ba za ka koyinta ba insha Allah. Na gode, Ummi. Sai na dawo. Allah kiyaye. To yanzu me ake ciki akan magana? Wallahi na kasa ganewa Zulaiha. Kamar yaya kenan? To, yau a ce ni Namir zai aura, gobe a ce ba haka ba? Na zauna na yi magana da shi. Gaba ɗaya na gama ganewa cewa hankalin sai na wani wajen. Allah sarki, amma fa kin san hanyar shiga zuciyar namiji tana da wahala. Amma ni ta wahalar mai azaba ce. domin tana azabtar da ni zulaiha ana iya yin ma abin da ya fi haka amma kuma daga baya a zo a yi nasara wallahi ne har na tsorata kar ki ji tsoro domin akwai shawarar da zan baki akan haka shawara ƙawata ina sauraron ki ya kamata a ce mun je mun ga mai gari kamar yadda muka mishi alƙawari gaskiya dai ya kamata a ce an koma To, amma me muke jira? Kin san maganar auren da ɗinci a gaban kowa. In dai ba an gama wannan maganin da ake na auren sa ba, hankalin kowa ba zai dawo jikinsa ba. To, amma akan maganar aure sai a dakatar da aikin kamfani. Eh Samira, na san cewa kina da ƙoƙari da hazaƙa wajen aiki, amma you have to slow down a bit. Okay, sir. Ranka ya daɗe. amma fa kamar farin ta tafi da hankalinka ganin yadda kawai na ga ka faɗa kogin gwamnati saboda me kace haka to ai gani ne mun wannan uban mu ko da muka dauko zuwa gidan kawunta <laughs> dage har yanzu kai bako ne a gare ni na fahimci baka san ni ba a kashi ɗari na littafin tarihin rayuwata har yanzu baka kai kashi goma ba ai ko a gari na ranka dade duk garin nan babu wani mahaluki babu wanda da ya kai ni sanin in dai haka ne har yanzu baka san ni ba ni fa duk wayannan abubuwan da ka gan na yi ina yin su ne domin dakile alaƙa da take tsakanin Halisa da Namir ko ɗaya Halisa ba ta cikin irin tsarin matar da nake so bata mun ba bana san dage bankin an ɗaura mana aure a yau washe gari Halisa ta mutu ta yadda zan samu dama in ƙara za familin alfindiki a a a a a a ango ikon Allah ku ne haka kuke tafe wallahi ko kawo sannan ku da zuwa yawa to alhamdulillah ina fatan dai an samu haɗin kanta ba wata matsala kuma ba wata rigima ai kawo in ka ji matsala ma kala-kala akwai ta a takaice dai kawo da mahaifiyar halisa da halisa ba irin cin mutuncin da ba sa mana ganin fuskar halisa ma a gare mu ya zama matsala in kuma mun gani a turbine ba sakin fuska ba walwala cin mutunci kala-kala kullum Allah cewa kai ba tana cin mutuncin ka gama ana tana zagin ka kenan jiya a gaban idanta wani yaro ya mana tatas inda ya shiga ba nan yake fita ba cin mutunci kala-kala dinga kula da wanda za halaka Ga kula da wacce zaki alaka. Ai da kin sanar da ni wannan magana tun jiya. A'a. Tsoro nake ji ka san fa bango ma yana da kunnuwa. Wannan magana ba na waya ba ne. ni fa ni kaɗai ne a ɗaki na. Babu wanda zai san halin da nake ciki. Mm ni tsoro fa nake ji. Kada labarin nan ya fito namir ya je ya samu labari ya san hanyar da zai ya ɓata magana <laughs> Aba an ta hawa kake ji komai wallahi Allah na san namir fiye da yadda ke tunani na san shi ciki da bai ba abin da zai iya yi <laughs> ba fa a shedan ɗan adam bayan wannan ni kaina a bangare, ina da abubuwan da na shirya wanda na tabbatar da cewa za su yi tasiri gurin rusa maganar auren nan me za ka yi kenan jiya ina restaurant sai nasir ɗan gidan alhaji lawan ya shigo yana gani na sai ya ce min ya samu kyakkyawar sakamako ai ina jin haka na ja shi gefe <laughs> na ji daɗin maganganunka sannan haka ake son a samu sakamako mai kyau akan matar da mutum zai aura amma fa akwai matsala matsala ne eh saboda babanmu baya so an ta hawa ma kuma ita ma ba ta so to baya so kuma ya bada damar a yi bincike a umarni kai zai bada nabi da hakura ka san babanmu wani irin mutum ne wadda yake ba mutum damar su wannan dalilin ne yasa ya bada dama a yi bincike kamar yadda addini ya tanada amma in ba haka ba kana ganin zai kyale yar kanwar ya bada dama a wuri yar wasu sannan bugu da ƙari kuma ni ma bana so kai kuma to saboda mene mun taɓa samun matsala da yarinyar har hakan ya kai mu zuwa police station kaga idan yarinyar nan a ce an aure ta ta zo gidanmu a matsayin sarka me kake tunanin zai faru sannan shi aure ana yin sa ne idan aka yi shi a zauna lafiya ba wai a rika samun tashe tashen hankula ba gaskiya kai ma ka zo da magana saboda duk allar auren da za a samu tashi hankali a ciki ba shi da wani amfani abin da nake so da kai ne ka canza naka bayanin idan ka je wa alhaji lawan sakamako idan kai haka ba kai laifi ba sannan ka kai ma ka bada naka gudunmu wajen a zauna lafiya lalle wannan ɗan ka zama mazari ba a gane gabanka an ta hawa kenan ba ki ga komai ba tukunna yanzu dai bai ta haɗu kenan a kansu gashi an saka rana sannan kuma ga alhaji zai kawo sakamako mara kyau Thank <laughs> you. lafiya kina ta buɗa haka? Lafiyar kenan. Ai duk inda kika ji an rangada buɗa abin alkhairi ne ya samu. me ya faru haka? Batun lamarin auren Namir da Halisa. A biyar ne an fasa. Kai. Abin da Allah ya hukunta shi zai faru. amma abin da nake so da ke wata dama haba awa princess duk abin ai ba na daga hankali ba ne kinga abin da nake so da ke ki yi addu'a Allah ya zaba mana abin da fi alkhairi an kulli lamir ne mafi alkhairi a gare ni a'a kawai mu bar shi a maganin da ni Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi shine magana ka. kinga ka antin kenan ta baki labari da ba ita ba ce zan aura wata ƙawarta ce amma da yake Allah ya yi ita ce matata yanzu gashi muna tare wace ƙawar ke? hawa alfin ne. eh shi kenan shi kenan ni ban gane ba shi kenan kamar ya Ankul wallahi aure na da Lamir ba zai taɓa yiwuwa ba. Alhamdulillah. zan jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Na farko shi ne, Namir ba shi da zaɓi, illa ya dawo kan ‘yata siya. Na biyu kuma zan keta wa ta bawa mutunci. Saboda dama na faɗa mata akwai ranar ƙin dillanci. <laughs> Ni zan wuce. Dakata, ina da magana. Wace magana kuma? ina son duk yadda za a yi ku shirya da nana bayan ya samu labarin komai ba zai yi ba. Ba a iya sutura da abinci jin daɗin duniyar mu ya ƙare. Za ka iya more rayuwarka da kayan alfarma na kamfanin Vento Furniture kamar su Ladi Corner Sets, Escape Sofa Sets, Acadia Sofa, Piano Sofa Sets, Sofa Corner Sets, Vento Sofa Sets. Sannan kuma za ku iya saka ƙayatattun gadaje na alfarma a ɗakunan kamar su Gold Cream Bedroom Sets ko kuma ku wadata falonku da kujeru na alfarma irin su Sare Royal Set da Acadia Dining Sets. Ofishoshinku kuwa za ku iya saka manya-manyan kujeru na kece raini domin walwala da jin daɗin ku da abokan hulɗa. Kamfanin Vento Furniture ya tanadar muku gadajen bacci na yara masu inganci, kayan ɗaki irin na angwaye da amare har ma da sarakuna. Muna da shagunan mu a gurare kamar haka: 79 Allen Avenue, Ikeja, Lagos, 7A Azikiwe Road, Port Harcourt, 25 Glover Road, Ikoyi, Lagos, Shop U1 Jabi Lake Mall, Abuja, da kuma 4330 Walker Road, Windsor, Ontario, ga mazauna ƙasar Canada. Vento Furniture mun zagaye ko'ina. Darakta na manta abin nan. Shi ke mu fara daga farko. Action! Waya ne? An sake mantawa. Kinga, dala ba shi yayi. Director zan yi. <laughs> Bismillah ci gaba. Action. Yare. Yanzu ka gane abin da nake gaya ma ko? Lazim ya sa ka tuna layin singa. Wannan ganyen shayin ne na zai dan ZY Black Tea Lallai an mana nisa. Wannan nawa ce ƙasa ne? A Najeriya ake yi. A Najeriya ma kuma a nan Kano. A to wannan aiko da shi zan tafi. ka tafi da me wannan ganyen shayin na y Black Tea duk babban ɗan kasuwan da kaje gurinsa da yake sai da ganyen shayi yana da shi a shagonsa saboda ka je ka siyo naka kwarai kuwa ganyen shayin y Black Tea shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. y Black Tea shi ne mu. Ana samun y Black Tea launi-launi akwai y by 100 akwai kuma y by 25. y Black Tea yana da diloli kamar haka Hamir Investment Nigeria Limited, Ale Sani Sabo Dan Koli da kuma Mazaf Mil Depot. Menene yake faruwa? Wadda ya kwace mu. Ki daina kuka kin ji? Me sanyi da kuka mata da hankali. checkers custard za ki ba ta idan kina so ta biya kuka kin gani checkers custard checkers custard checkers custard checkers custard abincin yara da ya kamata a ce iyaye su cika kicin ɗinsu da checkers custard saboda yaransu ai ba ma yara kaɗai ba har da manya domin kayan gina jiki da ke cikin Checkers custard shi ke ƙara lafiya. Ana samun shi a launi-launi. Akwai chocolate, akwai banana, akwai milk, akwai vanilla. Wannan shine sirrin Checkers custard. Wata ran na fito daga Yamai zani maraƙi. Sai motata ta ni matsala. Nan take ta tsaya akan hanya. Bani da wani zaɓi illa in fito neman agaji. Ina fitowa na dubi gabas na dubi yamma ban ga abin hawa ba kwatsam sai ga wani bawan allah ya bullo na tambaye shi mafita jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata haka na daure na lika kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa har bacci ya ɗauke ni ban ankara ba sai na ji an ce min iso maraɗi na fito ina farin ciki da annashuwa ko kun san wace mota na hau emma transport ne sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne emma transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su yamai dogon duci madawa tesawa Maradi, zindar kwanni a jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashe kamar Benin Republic, Togo, Ghana da kuma Najeriya. Motocin Emma Transport suna da wajen cajin waya, AC, talabijin, Wi-Fi wato wifi sannan inganci da biyawa fasinjoji bukata. Emma Transport. Jin daɗinku shi ne alkawarin. Albishirinku jama'ar Kano da kewaye muna gabatar muku da sabon katafaren gidan man Salbas Oil and Gas wanda ke kan titin BUK Road dab da kofar famfo a cikin birnin Kano. A wannan katafaren gidan mai za ku iya shan mai a farashinsa na daidai ba tare da ƙari ba. Sannan akwai kan famfo da dama wanda zai katse muku hawa layi kuma ana sai da mai kullum awa 24 ba tsayawa. bugu da ƙari akwai wajen aski da gyaran gashi ga kuma supermarket na sai da kayayyaki da kuma gurin cin abinci hada da lubbe inda ake juyan bakin mai da gyaran mota sannan akwai atm suna kuma karɓar pos ko kuɗi mega station na salvas oil da ke kan titin buk road a ƙofar famfo shine ɗaya tak irin shi a cikin birnin kano ku garzaya da motarku domin tabbatarwa idonku salvas oil and gas BUK Road, ƙofar famfo. kin san yaya uwa take a wurin ɗa ko ya kuwa? Gaskiya ban gane me kike nufi ba kawata. Ina nufin ƙarfin ikon da take da shi a kansu. Ok, ai sai yanzu na gane abin da kike nufi. Shi za ki amfani da shi yanzu. Me amfani da shi? To kamar yaya? Ni da kin san cewa ban haifi ɗa ko ya ba? ki je ki samu mahaifiyar Namir, ki marairaice mata, ki nuna mata tsantsar son da kike mishi. Bayan kin ji hankalinta da wannan, sai ki mata nuni da cewa babu wanda zai iya sanyawa ya aure ki idan har ba ita ba. Za kuma ki yi mata biyayya ɗari bisa ɗari a matsayinta na uwa. tabbas kin zo da shawara mai ƙarfi zulaihat to amma kuma matsalar shi ne ranar mun je gidanta da ni da momi na, kar ki ga irin ɗiban albarkar da momi ta yi mata a gabana kin ga gaskiya shi kenan, sai ki amfani da wannan damar ki nuna mata kawai kin zo ki ba ta haƙuri ne to anya ba zan yi amfani da shawarar da Zulaiha ta bani ba amma kuma yadda mami ta zazzagi hajiya anya ku zan je da bukata ta amince Oh, ya Allah, ya zanyi da kaina. me hakan yake nufi abin da hakan yake nufi kuwa shi ne ina so bayan kun shirya da shi ka cusa mishi ra'ayin ƴata siyama tunda waccan lusarin abokin nashi ya kasa ok ba matsala in sha Allah ina sauraron Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam. <laughs> Ya ce. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka da kowa. Na gaji. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya gida. Barka da zuwa. Ya iyali. Alhamdulillah. To masha Allah. Sai yanzu? Wallahi sai yanzu ka yi na dan biya wata ah, unguwa ne shi yasa. Kaka damu bismillah bismillah. To masha Allah. Bismillah. To san da zuwa. Sani san ya gida. Masha Allah. Alhamdulillah. Ya iyali. Lafiya kalau. To madalla. Masha Allah. Aina ma rasa ta ina zan fara. Ta ko ina ka fara. haka ne to bayan na tura a yi bincike akan wannan yarinya ni ma na je da kaina ah ya ah, hajj man kamilu ya hajj barka da yamma ina gajiya alhamdulillah ah, kwana biyu lafiya da ganka unguwar eh lafiya zan ce amma akwai wani bincike da na zo game da wata yarinya wanda ake cewa halisa to yar wajen malam kabiru marigayi ka ce halisa mai tallafi mai tallafi kuma warai da gaske ai alhaji kabiru ya yi sa'a haihuwa domin ya haifi ya mai tausayi da jin kai da tallafa al'umma al'umma ta ina take samun kudaden da take tallafin akwai hajiya ta ba kanwan mahaifiyarta mm. wadda take da wata gidauniya ta tallafa al'umma wanda duk garin nan ko kuma in ce da kai duk unguwan nan babu wanda bai san wannan gidauniya ta su ba to malam kamilu ko za mu dan karasa cikin uwar domin ƙara bincike kan haka wannan abu ne mai sauki a na samu daman shiga unguwarsu kuma kamar yadda na bincika a kowa maza da mata a unguwar sai san barka akan halayyar wannan yarinya alhamdulillah ah, bismillah zo zo zo zo da alhaji lawan ba alhaji lawan ajiya ya gida alhamdulillah san hmm. ya akai hmm. ba mutane a unguwar maza da mata manya da yara da dattijan unguwa sun yaba da halayyar wannan yarinya musamman sun yabe ta wajen a rikon addini da girmama na gaba da ita duk da ta yi karatun boko mai zurfi bai sa ta ta kaucewa hanyar allah ba domin babu shakka sun tabbatar da cewa ko maza ba ta tara a kofar gidansu to sannan kuma an ce mahaifiyarta ga haƙuri da kawaici da sanin darajar ɗan adam sannan shi mahaifinta marigayi malam kabiru an shaide shi da cewa ba a taɓa ganin abokin faɗansa a unguwa ba har ya koma ga Allah. Um, alhamdulillahi alhaji lawan na gode sosai ban san irin godiyar da zan maka ba. domin ka faranta min raina fiye da yadda ba a zato dama wa yaron ta faɗa ta ce ta yarda da zaɓin da ɗanta ya yi saboda tarbiyyar da ya samu ta san ba zai kawo wato ainihin bara gurbi ko mm. bara gurbi gida ba to alhamdulillah gaskiya ne hajja ina ganin ba ɓata lokaci zai ba mm. sai a yi ƙoƙari sai a tura a je a tambaya masa duk abin da ya kama a yi sai a je a yi alhamdulillah wannan eh. zance ya yi daɗi hakan kuma ya yi daidai alhamdulillah wayan sai ka ce hauka a ce lokaci guda an saka ranar aure ni ma abin da ke ɗore min kai kenan ga shi har yanzu kuma shi yayi alhaji lawan ya kasa kammala binciken da ka saka shi don ka samu a kai kayan sa ranar nan ni ma dai wannan abin yana damuna wallahi kuma wani abu da ke ƙara ɗaure min kai a nan shine har yanzu na shiga wani rudani ban san wani irin sakamako za a samu na bincike akan halisa ba gaskiya ne amma mir baka tunanin ya kamata mu ji mu samu wannan kawun nata wanda ka ci shi ne karami Assalamu alaikum. Hajiya. Me faru? alhamdulillah alhamdulillah kai harit alhamdulillah mun yi nasara abin da muke bukata alhamdulillah wannan wannan bincike da aka yi yayi daɗi ya na shigo na ganku gaba ɗayan ku kuna murna ne ko da wani contract muka samu shan barka da zuwa watan sakamakon da aka samu kan halisa an samu ingantaccen sakamako mai kyau a kanta how is that possible yaron nan Nasir ya ci amana ta kenan. Na lura yanzu kin fi sakin jiki da ni Saratu. Kana da daɗin hira ne shi yasa. Idan na canka daidai, ki ce tarko na kama tsuntsu kenan. Haka dai nake tunani. a ki ce ma haka ne kawai yawa ba ma ji kina maganar koma wajen aiki ba daga fitowa break ina tare da kaya zan yi tunanin aiki kar ki fasa min kai ki sa ni dauka na fi duk mazan duniyar nan to ai idan aka cire mahaifina kafi a ina godiya da wannan kyautar ka cancanta haka ne shi yasa ina godiya So abin da nake so da ku shine yau za a ba ku kuɗin sallaman ku a cikin ambula Amma an zaɓi mutum goma wanda za a buɗe musu shago sannan a ba su kayan aiki domin su fara. An yi wannan abun saboda kyautatawa ne da kuma su da aka duba a ciki. ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala, ina jinjina ga hajiya ta bawa Aliyu Allah ya saka mata da alheri da taimakawa mata da take yi. Haji Halisa muna godiya sosai da kokarin da kike mana. Ubangijin Allah ya saka miki da alkhairi. kuma yan uwana mata yanzu za ku yi layi ku zo ku sa hannu da sunaye ku shiga aji saboda a raba muku wannan ambula din akwai kudi a ciki. So, ni na bar ku lafiya. To, mun gode. Barka da Halisa. Yawwa barka. Sami. Dan Allah ina tambaya ne akan yadda kuke bi wajen ɗaukar mata a wannan tsarin tallafi da kuke. Ko me yasa kake tambaya Dama ina da wata kawwa ce da ta kammala makaranta na sakandare kuma ta samu sakamako mai kyau amma ba mu da karfin da za mu tura ta makaranta na gaba kuma ba wani wanda ya fito kan magana aure shi da muka ce bari mu nema mata abin gaskiya kun yi tunani mai kyau da kuka yi wannan yunkurin amma sai dai yanzu mun kammala zango na farko sai dai nan da wata ɗaya in ya so za mu dawo sai ku dawo ya za a yi musani a yi ne za mu ba ku fom sai ku cika sai ku dawo da shi idan mun tashi za mu nemi ku ta lambar wayan da kuka sa a cikin fom to mun gode Allah ya saka da alheri to babu komai ka biyo ni ka karba to hajiya mun gode gaskiya gaskiya na laka makulla lakar gaskiya eto amma gaskiya na yi mamakin jin wannan sakamakon To amma ya aka yi haka ne ko da yaron nan nasir ya sake cin amanar mu to ni ma shine abin da na kasa gani to ka tuntube shi ka ji mana me yake faruwa wallahi na yi ta kiran waya shi amma na kasa samun shi ba ta shiga kana ji na ya kamata kai azama mu ga me ya kamata kuma mu sake kukkullawa a kai shikenan zan yi nazari idan na gama za ki ji zuwa da dawowa to shikenan ina sauraron ka Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, siyama. Na'am Hajiya. Ke ce a wannan lokacin? <laughs> Wallahi ni ce. Bismillah Allah. Ina yi ne hajiya? Lafiya kalau da maman naku. Lafiyan su kalau. To madalla. Sannu. Um, hajiya dama wata magana ce nake tafi da ita. Ina jinki. ki. da farko dai hajiya na zo ne na baki haƙuri akan abin da momi na ta yi miki ranar nan don allah ki haƙuri kar ki damu ma ba komai wannan ai ya riga ya wuce sai kuma magana na biyu hajiya hmm. don allah ina son ki sa baki wajen shawo kan namir akan magana ta to siyama ke dai kamar ya kike a gurina kuma zan so a ce duk wani abu na alkhairi a tattare da ke haka ba zan so wani abu na rashin alkhairi a tare da ke ba haka ne hajiya to shi aure ko kana son mace to akwai irin yadda ake tafiyar da zaman da haƙuri ballantana kuma in baka a so da haka ba za ki taɓa gane matar da take shan wahala a hannun mijin da ba ya santa ba haka ne hajiya amma ni na ce na ji na gani haka ne siya mutu amma sha'anin lamir da yanzu gaskiya sun gama daidaitawa da yarinyar da yake sanya aura yanzu haka lefan muke haɗawa za a kai ina gani sai dai a yi haƙuri kuma a farwa Allah iko. ya kawai ne miki kike kokarin daukar mataki a kaina saboda kina gaban mahaifiyarki ban da lokacin ki kamar yadda shi ma yayi lamir ba shi da lokacin ki ke ummi ki shiga taitayin ki ina gaya miki idan ban shiga taitayina ba menene zai faru okay saboda cewa kin ga ina cikin gidanku ko idan ke har kin tilkar mara kunya ki biyo ni waje ni me zai kai ni waje sai ka ce wata 'yar jagaliya idan baki sani bari in gaya miki ya lamira an mishi mata ke ma ya kamata ki je ki duba daidai ke saffa saffa kaman ki sai a je a samu a dan rage ai da kun gaya min da har ofis zan zo ma same a to ai ya kamata mu baka girman ka amma kuma idan aka duba ai ni ne kanin ku saboda kanwar ku nake aure Khadija haka ne amma kuma a zahirance aka girma mana haka ne kuma me ke tafi da ku mun zo ne akan wata karamar matsala wadda ta shafi auren namir wace matsala ke namir da yarinya suna son su amma akwai wani kawunta ya dage lalle sai ya ta da auren ruwa what auren ruwa ya kusan waye auren ruwa me ya shafe shi ba abin da sa gaba kuɗi sun rufe mai ido gaba daya auren dole ke so yi mata auren dole a wannan zamanin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Alhaji. Na'am. Barka da fitowa. Yawwa Hajiya. Alhaji dama akwai abin da nake so mu magana a kansa. Kamar me fa? Ina so dan an babu damuwa ka yi wa hawa magana ta janye magana cewa siyama za ta auri namir wannan magana ayan na ɗauka ta ƙare ni ma dai na yi tunanin ta ƙare tun to amma ba ta ƙare ba gaskiya domin kwatsam sai ga ita siyama ta zo tana roƙon akan cewa wai tana gaya mu ni roƙi namir ya aure ta kuma kika kyale ta baki ci mutuncinta ba a'a alhaji ai ba a yi haka ba na dai lallaba ta ta tafi ina ganin sai na ci mutuncin hawa wallahi ba haka za a yi ba alhaji abu mafi sauki kawai a yi abin da za a kawo ƙarshen magana kawai kowa ma ya huta kamar yaya ta hanyar ajiye nemawa na mir auren yarinyar da yake sanya aura daga zarar mun je mun kai kayan mun gani muna so da duk wani abu da ake bukata na ga shi kenan magana ta zo ƙarshe wannan daidai ne babu damu to alhamdulillah na gama magana da masu event centers guda uku akwai minute event center akwai dasu event center akwai izima event center alhamdulillah na lura dai hajiya su kike ayi wani gagarumin biki abdullahi kenan ka manta kai waye ne dai ko da alama kar ka manta ba kai ne babban ɗa a gidan alhaji Hamad Doguwa. Kwarai ko Hajjaji. Kwana bakwai na ware domin a sakata a wala a hidimar bikinka. Akwai dinner party, akwai kamu, akwai mother's night, akwai cultural night. Kai ba irin bukukuwan da mu tsara ba. Hajiya ki ce za a sha hidima. Insha Allah. Ai so nake wannan bikin ko? Duniya a ji shi. Ban dawo abin da wasa ba fa. Eh eh. da ɗaya tilo kenan kai dai ka ban min dama yanzu abin nake so da kai ka gaya wa amarya ku zo na gaya wa teloli daga ƙasar Maroko za su zo insha Allah za a gwada ku su ɗinka muku kaya na albarma kaya na fita kunya kayan da ba a taɓa saka irin su ba za su yi muku ɗinki alhamdulillah in dai amarya ce kafa ta kafarta zan kawo miki ta gidan nan sai dai hajiya ina nemo ta alfarma wace alfarma ce faɗi ta da Allah kai ma san ba abinda zai gagara insha Allah hajiya da su nake a bar Umar Kaya a ta shiga cikin hidimar bikin kai Abdullahi are you insane eh a hajiya ai hakuri na yadda baka da tuna baya wallahi matan nan a gaban ka tana gaggayan maganganu san ranta kamar za ta doke ni amma ban kula ta ba saboda na mai da ita iliki ba rabu ba boko saboda kake so in jawo ta cikin hidimar bikin ai hakuri haji Allah ya hukunci zuciyarki to daga yau sai yau kar ka sake min kiran sunanta ba na sani idan kuma ka koma ranka zai baci ba za a koma ba Allah ya to kun ji shawarar zan baki a matsayina na barista a matsayina na kuma babban yayanku ni ma na karɓi shawarar da kuka bayar to yanzu menene abin yake nan idan na fahimci abin da barista Usman yake nufi yana nufin mu haɗa shawarwarin guda biyu gaba ɗaya alhamdulillah abin da yake nufi ya kamata dai mu hanzarta kun san sati biyu ne kuma kamar gobe ne idan kun shirya ni ma shirya nake ya zan aike ka kamun bincike ka kamun sakamako ba daidai ba alaka alaka gyara ana